radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على محمد Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na hanya sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 30 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da ɗaya ga watan maharar na shekarar 1444 hijira kamariya masu hare kun san cewa shekaru 1437 da suka gabata a rana irin ta yau bisa wasu rayoyi shugabannin ƙwarashawa a maka suka ɗora wa musulmi takunkumin tattalin arziki bayan da suka kasa da yaɗuwar addinin musulunci ƙurashawa sun tsaida shawara akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran musulmi don tilasta su barin addini suka rubuta alkawali akan cewa za a ajiye shi a cikin ɗakin Ka'aba amma bayan shekaru ko manzon Allah ya shaida musu cewa ai gara ta cinye alkawalin da suka rubuta suka ajiye a cikin ɗakin Ka'aba in banda sunan Allah bayan da suka duba sai suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi gaskiya akan abin da ya faɗa anan ne wasu daga cikin su suka yi nadama kuma suka buƙaci a kawo ƙarshen takunkuman da aka ɗora musulmi a lokacin wannan takunkumin ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta farko wato Hadiza yar Huwailid amincin Allah da bata a gare ta ta rasu sannan kuma kwanaki kaɗan aminsa Abu Talib alaihi salam shi ma ya rasu ta ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan Yulin shekara ta 1947 Harry Ford wani makirkiri ɗan ƙasar amurka wanda ya kirkiri motar ford ya rasu yana da shekaru 84 a duniya an haifi ford a ranar 30 ga watan janairun shekarar ta 1863 ya tashi yana sha'awar aikin kanikanci da farko dai ya fara aikin gyara agogo sannan wata rana ya ga wata mota wadda take amfani da turiri a matsayin makamashi daga wani lokacin ne yana ɗan shekaru goma sha biyu ya kera motarsa ta farko da keken dawaki wadda ke amfani da dawakai wajen janta daga bayani kuma ford ya kara kyautata aikin nasa inda shekara ta 1896 ya kera cikakkiyar mota ya kuma fitar da ita a fili domin kowa ya gani daga wannan lokacin ne ya kafa kamfanin kiran motoci na ford a shekara ta 1903 wanda ya maida shi hamshakin attajiri a duniya ya kuma tserewa dukkanin waɗanda suke ƙoƙarin kera motoci a duniya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin Mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa da 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka nake muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zama ku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To kafin labaran da farko ga mahimman kanansu. amurka ta ce ci gaba da baiwa ukraine makamai da amurka da kuma nato ke yi zai kara tsawaita rikicin da ake yi ne cutar kyandar biri ta yi kisan farko a wajen afirka tun bayan bullarta a watan mayu kasar kenya ta ginda yawa kamfanin facebook sharuɗa gabanin babban zaben kasar to suka cikakkun labaran a karan farko an yi tattaunawa tsakanin ministan harkokin wajen rasha da kuma sakataren harkokin wajen amurka tun bayan rikicin rasha da kuma ukraine a tattaunawar da ta wakana ta wayar tarho tsakanin sergei lavrov da kuma anthony blinken bangarorin biyu sun tattauna kan batutuwa da dama musamman ma waɗanda suka shafi yakin ukraine sakataren harkokin wajen amurka ya shaida wa sergei lavrov cewa duniya ba za ta taɓa amincewa ba da yankunan ukraine da rasha ta mamaye yana da kyau rasha ta ji daga bakin mu cewa ba za mu taɓa amincewa ba da wannan kuma hakan zai sa ne mu ƙara ɗaukar mataki kan moscow a cewar blanken a nasa ɓangare ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ƙalubalanci matakin amurka da nato na ci gaba da baiwa ukraine makamai wanda ya ce hakan zai ƙara tsawaita rikicin ne game da buƙatar amurka na ganin rasha ta mutunta yarjejeniyar da ta cimma da ukraine a turkiya kan fitar da hatsi kuwa ministan harkokin wajen rasha ya ce matakan da amurka ta ɗauka kan ƙasarsa su ne ke kara haifar da matsala wajen fitar da cimaka a kasashen duniya cutar kyan biri ta yi kisan farko a wajen nahiyar afirka bayanan sun ce an samu mutum biyu da cutar ta yi ajalinsu a kasashen spain da kuma brazil hakan ya sanya adadin mutanen da cutar ta kashe tun bayan bullarta a watan mayu zuwa guda bakwai bayan biyar da ta kashe a afirka inda aka gano ta ga dan adam karan farko tun cikin shekara ta 1970 spain ita ce wata ƙasa a duniya da aka fi samun yawan masu kamuwa da cutar inda take da mutum 4,298 a ranar 24 ga watan ne hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cutar takin ɗarbiri a matsayin barazana ga sha'anin kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa domin karfafa matakan yaƙi da ita mutum sama da 18,000 ne suka kamu da cutar a cikin kasashe 78 kawo yanzu a cewar hukumar ta who ko kuma oms kuma mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar maza ne da ke neman 'yan uwansu maza to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumar kula da haɗin kan ƙasa ta kenya ta yi barazanar neman rufe shafin facebook idan kamfanin bai ɗauki mataki ba game da yaɗa labaran nuna ƙiyayya kwamitin na ncic ya baiwa kamfanin na facebook wa'adin mako guda akan ya bi dokokin kasar game da yayata sakonnin da ke nuna kiyayya a daidai lokacin da kasar ke shirin gudanar da babban zaben ta shugaban hukumar danvas makore ya ce ba za su bar facebook ya haifar musu da cikas a harkar tsaro ba ko kuma ya zama wata hanya ta yada kalaman da ke iya tada zaune tsaye wani rahoto da gungun global witness da fox glove uh, suka fitar a ranar alhamis da ta gabata ya nuna cewa kamfanin na facebook ya kasa gano sakonnin nuna kiyayya da ake yadawa a shafin sana facebook gabanin babban zaben na kasar kenya da ake shirin gudanarwa a ranar tara ga watan augusta hukumar ta ncic ba ta da ikon dakatar da facebook amma tana da hurumin bukatar hakan daga gwamnatin kasar an kafa ta ne bayan rikicin da ya biyo bayan zaben kasar na 2007 zuwa 2008 wanda ya sanadin mutuwar mutum sama da dubu guda to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan tuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya. Shirin da kamar yadda kuka sani ne muke ƙoƙari mu bijiro da waɗansu abubuwa na magabata wanda in muka riƙe su muka yi aiki da su za su zama mana guziri bisa hanyar mu ta komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. a nan akwai bayanai da dama da magabata suka gabatar dangane da al'amura daban-daban na rayuwa to a wannan shiri da muka shiga musamman a sati kamar biyu ko uku da suka wuce zuwa yau mun bijiro ne da al'amari na ilimi ilimi da muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam ilimi da kasamtuwarsa shine tushe na sanin dukkan al'amura hatta sanin ubangijin kansa ilimi a matsayinsa na cewa idan mutum ya yi shi ya karance shi ya same shi to wannan ilimin zai iya zai masa guziri wajen tafiyar da yake hanyar da ya kama tafarkin da muke kai gaba mu na koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala 'yan uwa sai da ilimi ake yin guziri na hakika guziri duk wani irin guziri da dan adam zai rike a hannunsa ya tunkari ubangiji subhanahu ta'ala da wannan to in fa a cikin wannan al'amarin wannan guzirin aka duba aka ga babu ilimi tattare da shi to fa akwai fa matsala ba domin akwai yiwuwar ubangiji ya dawo maka da wannan guzirin da kake ganin ta rike shi ka tafi wajensa da shi ya ce to wannan guzurin naka ka yi shi amma ba cikin ilimi ba ka taho min da wani guziri wanda kai a gurinka guziri ne amma ni a guri na ba guziri ba ne me yasa saboda ba ka yi shi bisa sani ba ka yi shi ne bisa jahilci shi yasa za ga cewa wani hadisi yana yi mana tsokace ko kuma yana mana ishara dangane da kwatanta mutane biyu wanda yake abidun da kuma alimun shi abidun ibada ibada ibada ibada yake ta yi watakila ba ma ya bacci dare da rana cikin sallah cikin zikiri cikin bautan Allah yake shi kuma alimun zai yi baccinsa amma zai bauta Allah a wasu lokuta wasu lokuta zai tafi wasu abubuwa daban wasu lokuta yana cikin al'amura na tuna al'amura na zikiri wasu lokutan zai tafi wasu abubuwan daban amma shi abidun din can kurin ibada baya komai sai ibada to aka ce a cikin hadisin bisa ishara wato mafuhumin hadisin shine cewa shi wanda yake alimin mai ilimi wannan baccin ma da yake yi lada ake rubuta masa mai ilimi baccin ma da yake inda malami ne ya san abin da yake abubuwan da yake yi to shi lada ma ake rubuta masa domin ya yi karatun ya karantar ya kuma zo ne yanzu yana hutawa ya samu kwakwalwar ta huta domin ya ji daɗin ba da ilimin to wannan hutun ma da yake lada yake samu shi kuma abidun bauta bauta bauta amma cikin jahilci domin bai karatu ba babu ilimi kwakwalwa ba komai a ciki tunaninsa wannan bautan bautan da yake yi bisa jahilci shine zai sa shi ya samu kusanci zuwa ga Allah ta'ala to an taba kusancewa zuwa ga Allah babu ilimi ai ba haka ba ne Allah ta'ala a wani bangare na alkurani cewa ke cewa wa'alam annahu la ilaha illallah ka sani malamai suka ce wa'alam din nan Allah ya gabatar da ilimi ne ka fara samun ilimi kafin ka ma yi ka shiga cikin rububiya a bisa isharar wasu mufassirai da suka yi ishara a kai wa'alam din nan da Allah yake nin to ka sani sani shine muqaddam shine aka gabatar da shi saboda haka idan mutane suna son guziri a bisa tafarkin koma zuwa ga Allah ta bangaren ilimi dai to ilimin nan fa shine muqaddamun a fara riko da ilimi a ba mun yi magana ba kwanaki akan cewa manzo yana cewa faridatun ne ala kulli muslimin wannan neman ilimi talabul ilm neman ilimi wato wajibi ne akan dukkan wani musulmi ko da yake da wasu malaman sun ce akwai wani bangaren hadisin da yake cewa wa muslimatun da ma musulma ko da a ce akwai ma musulma din ko ba musulma in an ce kullum musulmin shi ma ya haɗe namiji da mace bisa galba wannan ikhwanuna abin da muke nunawa a nan shine muhimmancin neman ilimi akan wanda ma yake cewa babu ilimin ga jahilci a cikin kwakwalwar wai kurin ibada ibada ibada wani ibada ibada an taɓa ibada cikin jahilci ba wai al'amura na ibadan Allah ba fa zato ba ne ba kintace ba ne ba tsammani ba ce kusanci fa kake nema shi ko ubangiji subhanahu ta'ala ba a kusantuwa zuwa gare shi ba tare da ilimi ba saboda haka idan mutum ya zo yana son ya samu abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah ta'ala to na farko ka fara gaya masa shine ya je ya fara karatu ya nemi ilimi tukun ba kusanci kake nema ba eh to ka fara neman ilimi ka kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ilimi nan ne zaka samu abin da kake so a kurin ka zo kana wai ibada ibada ibada ibada tana da kyau ba mu ce ba ta da kyau ba amma al-ilmu ikhwanuna neman ilimi gashi nan duk hadisan da muka yi ta bujurwa da su ilimi shine kan gaba kamar yadda muka magana a wancan satin muke nuna irin yadda rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaukaka al'amari na ilimi yake cewa shi shi kansa rasulullah shine birnin ilimi ya ce aliyu bin abi talib shine kofar shiga wannan birnin to idan kana neman ilimi na hakika to ka tashi ka zabura ka fara shigowa ta kofa sannan sai ka shiga birnin an ka shiga birnin to ka yawata ka zo ka buɗe komarka kai ta kwasowa kai ta kwasowa kai ta kwasowa wannan ilimin da ka kwaso fa shine guzurin mafi girma domin ta wannan ilimin ne za ka iya samun damar bautan Allah ta wannan ilimin da ka kwaso ne za ka iya jin daɗin bautar kanta ma ta wannan ilimin da ka kwaso ne za ka ga rayuwarka ta zama mai ma'ana ka ɗora ta akan wani gwadabe wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala zai yi murna da shi ta wannan ilimin ne duk abin da kake nema na rayuwa yau da gobe za ka same shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a samu komai a zama a kan tafarki nasa madaidaici amma baka nemi ilimi ba baka ɗora kanka a kan tafarkin da shi ubangiji ya ce a ɗora kai ba baka ainihin nemi ilimin bisa yadda ya kamata ka neme shi ba to ta ina za ka sami wani abu wanda zai ɗora ka a kan wannan hanya wannan tafarki na kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ilimi fa shine hakika guzirin da muke cewa guzirin hanya hanyar komawa zuwa ga Allah an taɓa komawa zuwa ga Allah cikin jahilci a wannan jahilci kuma ka ce kana son wai Allah ya baka aljanna cikin jahilci komai ibadanka komai bautanka duk abin da kai ai sai ka yi ƙoƙari ka haskaka wannan ibadar da kai ta ilimi ta hanyar sanin abin da kake yi ba al'amari ne na cewa ni na karanta ka na, iya zikiri kaza ko na yi ibada kaza ina sallan dare kullum bana bacci wane ne azumi nake yi kullum kullum duk wannan ba shine hakika ba hakika shine me abin da kake yi kana da iliminsa ko baka da iliminsa in kana da iliminsa to alhamdulillah in baka da iliminsa to wannan akwai matsala fa akwai matsala Allah Ubangiji ya sa mu dace wannan shine hakika wannan shine tafarki shine cewa mu riƙi guziri na koma zuwa ga Allah ta hanyar ilimi ikhwanuna mu nemi ilimi mu yi karatu mu tabbatu akan hanya ta neman ilimin nan wannan ilimin shine zai zama mana guziri na koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shine za mu tunkari Allah subhanahu ta'ala tare da shi in ya ce me yasa kai kaza ka ce saboda a guri kaza na karanta kaza a bisa wannan ilimin ne na aikata abu kaza da abu kaza Allah ta'ala haka yake so mu kafa hujjata al'amura da muka yi shi na ilimi to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shirin mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin shirin guzurin hanya kenan to yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin mai kawo muku kiɗe kiɗe da waƙe waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Mahmud Karimi ne domin ji irin waƙen ta da mana na juyayin zagayowar ranar Ashura ko kuma ɗaya ga watan Muharram na shahadar Imam Hussein alaihi salam. الحسین و سلام علی الحسین از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا اهلا و سهلا از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا تو شیر خدا اهلا و to a gaishe ka mahmud karimi a cikin wannan waƙar tanadar mana na juyayin ashura da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin gan lokaci na ranar mu amma tarbi ma shiri na gaba domin jin mu ɗaukar sabuwar waƙar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Acibare To da kuma wani ne kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mene lafiya.